أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن معلوماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sha shida ga watan da a kula jiran ma'aiki sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida allah cikin kaddara wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darasin wannan littafi namu mai albarka umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami al'allamatul muhaddis abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili alaihi rahmatullah muna cikin kitabul hajji za mu tashi babi na 45 babul ghusl lil muhrimi قال يتي عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطعطعه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل وفي رواية قال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا باب الغسل للمحرم babin da zai yi bayani shin ya halasta mai aikin hajji ko wanka mutum ne yana aikin hajji ko yana umra to shin ya halasta ya wanka in an ce dama al-muhrim ma'anar sabi ko ko dai al-muhrim al-hajj ko al-muhrim al-mu'tamir ko wanda ya harama yin aikin hajji ko kuma wanda ya harama umara sai dai ita umara lokacin ta bai da tsawo balle ha a ce wanka zai shiga ciki amma dai aikin hajji da ake yin kwanaki to shi ne to shin mai aikin hajji ya halasta ya wanka ko ko bai halasta ya wanka ba babin da malam ya ya yi mana kenan ya kulla shi babun al-ghusl lil muhrimi babun da zai yi bayani hukuncin mai aikin hajji wanka ya halatta ko bai halatta ba yace an abdullah ibn an kamo daga abdullahi ibn hunain abdullah ibn tabi'i ne tabi'i ne babba daga cikin tabi'ai domin ya ga sahabbai manya ga su ya ga irin su abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu mun san matsayin abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari shine ya tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu a lokacin da manzon sama ya zo Madina shi ya ba manzon Allah ta sama masauki har lokacin da Allah ta'ala ya sa manzon sama ya gina gidansa sannan ya koma can to Abdullahi ibn Hunayn ya riske sa sannan amintacce ne fiƙa kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar cewa ana riwaya suka karɓaɓɓiyar riwaya ce baya cikin magwaita waɗanda aka tuhume su da wani abu shine Abdullahi ibn Hunayn almajirin ibn Abbas ne almajirin Abdullahi ibn Umar ne yayi riwaya daga sahabban annabi sama da yawa sai dai babban malamin sa da yafi shahara shine Abdullahi ibn Abbas ya fi karɓar karatu a wajensa shi yasa ma har ya ruwaito mana wannan hadisi Abdullah ibn Hunayn yace أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن makhramata, lalle sayyiduna Abdullahi ibn abbas da sahaban annabi sama da ake ce masa uh, al-miswar ibn makhrama al-miswar ibn makhrama ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma amma baya ɗaya daga cikin shahararrun sahabbai shi yasa kila wasu ma ba su taɓa jin sunansa ba sai yau sahabban manzon sama mataki mataki ne Allah madaukakin sarki ya ba su kowa daraja dukkaninsu suna da daraja amma wasu sun fi wasu wasu sun fi wasu daraja wasu sun fi sanuwa Allah madaukakin sarki ya sa ya sa sunan wasu ya fi shahara to sayyidina al-miswar ibn makhrama yana ɗaya daga cikin sahabban manzal sama wanda ba a cika yawan jin sunansu ba bai da riwaya da yawa to da abdullahi ibn abbas da anniswa ibn makrama ikhtalafa sai suka yi sabani sun yi sabani bil abwa'i a wurin da ake ce masa al abwa al abwa daga makka zuwa madina wani gari ne dan waje ne daga maka zuwa madina wanda suka karanta sira tun can da sun san a nan maman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu malaman sira suna cewa lokacin da ta fita je ta kai ma danginta ziyara danginta suna madina a nan hanyar ta rasu a nan wajen da ake ce masa al'abuwa masu bin diddiki sun ce kabarinta na nan a wajen shi wannan wajen da ake ce masa al'abuwa waje ne dai daga tsakanin maka da madina kamar misali mutum ya tashi daga zariya zai tafi kaduna misali duk da nisan maka da madina ya wuce musanta tashi da zariya zuwa kaduna to misali kama a ce rumbun rauga shine misali kaga ai ƙauye ne a hanyar zuwa kaduna ko to to shine al'abuwa wuri ne to da sayyidina Abdullah ibn Abbas da al ibn Makrama dukkanin su sun zo su yi aikin hajji to sai suna tattauna akan mas'alolin addini kuma dukkanin su sahabban Annabi sallallahu alaihi sai suka samu sabani shi kuma sabani dama abu ne mai afkuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ya kaddara sabani a tsakaninmu yadda fuskokinmu suka bambanta to haka zukatanmu suke bambanta haka kwakwalenmu suke bambanta akwai dalilan da suke jawo malamai su yi saɓani wance ya zama yana fahimtar kaza wance ya zama yana da fahimtar kaza malamai duk sun yi magana akan waɗannan فقال ابن عباس سيا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتشي يغسل المحرم رأسه عبد الله بن عباس يتشي mai aikin hajji ya halatta ya wanke kansa ya halasta mai aikin hajji ya wanke kanshi in ji sayyidina abdullahi ibn abbas وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه شي كما المسور بن مخرمة a. mai aikin hajji ba zai wanke kai ba tunaninsa shine ai idan mai aikin hajji ya wanke kai to gashin shi zai zuba akwai yiwuwar gashin kansa ya zuba in ka zo kana wanke kanka ai kana da tabbas in gashin kanka ba zai zuba ba to shi tunaninsa ai tunda cikin abubuwan da aka haramta ma mai aikin hajji an haramta masa ma damar ya fara aikin hajji ya aski an haramta masa ya aski yana ɗaya daga cikin muharramat al-ihram abubuwan da aka haramta su a cikin aikin hajji in mutum ya fara aikin hajji ba zai yi aski ba har sai ya gama aikin hajjinsa ko kuma kai a ce ya kai ran goma ga wata ran goma ga watan zulhijja a rana ake aski amma a waɗannan kwanakin daga ranar da mutum ya fara aikin hajji ba zai yi aski ba mun gane ai kun tuno da fidiya ko hadisin fidiya ka abu bin radiyallahu ta'ala an ya ce ayar fidiya ta sauka a kan sani فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك متمن da ya الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wal qamlu على وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن الجحد قد بلغ بك ما أرى هل تجد شاة قلت لا kawo bin ujira ya ce ayar ayar ayar ayar da take magana akan fidiyar aikin hajji idan mutum ya aski sai ya yanka abin yanka sai ya yanka tinkiya to ko ya azumi ko ya sadaka ya ciyar da miskinai a kaina ta sauka an ɗauke ni an kai ni wajen mazan sama rangaranga kwankwata tana saukowa daga kaina tana sauka a fuskata manzo sama ya kalle shi ya ce ai ban zata matsalar taka ta kai haka ba za ka samu tinki yadda za ka yanka sai ka je kai aski so daga ko ciwo kake da shi a kanka kana aikin hajji kai aski to fidiya ta kama ka to shi tunanin almiswar rubin makarama tun da ba a yadda a zubar da gashin kai ba to ai idan ne aikin hajji ya wanke kansa to akwai yiwuwar gashin kan shi ya zuba so daga sai ya gina wannan tunanin ya gina fatawarsa akan wannan tunanin so daga sai ya ce la yaqsiru al muhrimu ra'sahu in dai mutum ya shiga aikin hajji ba shi ba wanka har sai ya gama aikin hajjinsa sai ya kai goma ga wata ranar goma ga wata ran sallah to ranar zai aski tunaninsa ke kun sun samu saɓani wancan ya ce ya gasiru wannan kuma ya ce la ya gasiru kaga ikhtilafun kenan ya za a ƙare ƙala abdullahi bin hunainin almajirin sayyidina abdullahi bin abbas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibn hunainin almajirin ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma sai ya ce fa arsalani ibn abbas ila abi ayyub al-ansari sai sai na abdullah ibn abbas sai ya aike ni wajen abu ayyub al ansari kun ga abu ayyub al ansari ya girme su ibn abbas shi ya girme su domin mutumin da manzal ya ba manzal sallama masauki kafin manzo Allah sallama ya gina gidansa lokacin da ya zo Madina kaga ba a tsammanin ya zama karamin mutum ko to shikenan sai ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma sai ya aiki almajirinsa abdullahi ibn hunainin ya ce je tambayo masa abu ayyub al-ansari kuma shi ma abu ayyub al-ansari na ya zo shi ma ya aikin hajji shi ma ya zo aikin hajji shi yasa abdullahi ibn abbas yana sane da shi sai ya ce je ya tambayo masa shi فوجدته يغتسل بين القرنين شي نسامي شي ينا يين وانكا بين القرنين tsakanin wasu ginshiƙai guda biyu da aka kafa. malamai sun ce alƙarnan laraba suna amfani da su a matsayin kamar turaku ne ake kafa su domin a ɗaura dabbobi to shi ga turke ga turke shi kenan sai sayidina abu abu ayyub al-ansari rabbi allahu ta'ala anhu sai yasa aka sa masa tufafi aka lullube shi ya shiga wani waje ya shiga a wannan wajen yana wanka wa huwa yastatihu bi thawbin a daidai wannan lokacin kuma ya rufa kansa da tufafi ya rufa kansa da tufafi saboda ka a gan shi wannan turakun guda biyu ya amfani da su kaman su zama masa kaman sanda ko kuma kaman wani abin da za a ɗaura tufafin ya zama ya samu kariya kun ga arashi ku yaghtasilu yana wanka <laughs> Abdullahi bin Abbas ya aika almajirinsa Abdullahi bin Hunayn ya je ya tambayan masa Abu Ayyub al-Ansari shin mai aikin hajji zai yi wanka abin da ya aika shi ya tambaye shi kenan sai aka samu arashi daidai lokacin shi kuma Abu Ayyub al-Ansari yana aikin hajji kuma aka tarar da shi yana wanka ka ko a nan kawai ya ga damar da sai ya juya ma ya tafi fa sallamtu alaihi sai na masa sallama abdullahi ibn hunayn yace sai na ma abu ayyub al-ansari sallama fa qala man hada sai abdullahi ibn abu ayyub al-ansari sai ce wane ne wannan yake sallama فقلت أنا ana Abdullahi Ibn حنين arsalani ilayka ibn abbas yas'aluka ce ni ne abdullahi ibn hunay ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya aiko ni wurinka yas'aluka yana tambayar ka yace in tambaye ka كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم يا يا من زن الله صلى الله عليه wa huwa muhrimun alhali yana aikin hajji kaga kamar abdullahi bin hunaini ya ɗauki ɓangare ce, shi ya yadda mai aikin hajji zai yi wanka har ma sai ya zo yana tambaya cewa ya yake wanke kansa kamar ya ɗauki ra'ayin malaminsa eh, abdullahi bin abbas ce kawai a faɗi ya yake yi ya san yana yi فوضع أبو أيوب يده على الثوب شي كنن سي سيدنا أبو أيوب الأنصاري سي دور هنن haka akan wannan tufafin da ya rufe shi fata'atahu sai kasa da shi haka ai yana lullube da wannan labulan da ya kare shi ba a ganin shi shi kenan sai kasa da shi haka ya sa hannun shi sai haka hatta badaliya ra'suhu har sai da kansa ya bayyana a gare ni ثم قال للإنسان na عليهم ماء sai ya ce ma wani mutumi da yake zuba mushi ruwa a kai yana zuba mushi ruwa kai yana taimakonsa wajen yin wanka usbuk ya ce kwararo ruwa zuba ruwa a kaina fa sabba ala ra'atihi shikenan sai kwarara ma kansa ruwa ya zuba ma sayyidina abu ayyub al-ansari ruwa a kai thumma haraka ra'sahu bi yadayhi sannan sai sayyidina abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu sai ya jujjuya kansa haka da hannayensa fa aqbala bihima ya tafi da hannayen nasa baya ya gaba wa adbara sannan kuma ya dawo baya aqbala ya yo gaba da su haka wa adbara sannan kuma ya baya bayan ya gama girgiza kansa kaga duk gashin da zai zubo ya zubo din ba ko ya girgiza da hannu sannan ya tafi da shi ya yayo gaba da shi dama girgiza yi da hannunsa haka sun maƙala sannan ya ce haka za a aituhu ya fa'adu. ya ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanke kansa alhali yana aikin hajji wa fi riwayatin a wata riwayar فقال المسور لابن عباس sai sayyiduna al-miswar ibn makrama sai ya ce masayyiduna abdullahi ibn abbasin la umari ka ba'da hada abadan daga yau ba zan sake musu da kai ba har abada kafi ni gaskiya to wannan hadisin cike yake da darussa masu yawa asalin dai abin da yake karantar da mu annal muslima yaghsilu ra'si yaghtasil mai aikin hajji yana wanka fikihun farko ce in mutum yana aikin hajji zai yi wanka iyaka ba zai rika yin wanka da sabulu mai kanshi ba wanda ya zama na turare irin sabulu mai kanshi ba zai yi da shi ba har sai ya gama aikin hajjinsa sannan na biyu in ya gama wankan nasa ba zai zo ya fesa turare ba ba zai yi ba fiƙihu na biyu annal muhrima yaghsilu ra'sahu ya wanke kansa tunda idan tasal to yaghsilu ra'sahu in dai zai yi wanka to zai wanke kansa sadaka ya halatta mai aikin hajji ya wanke kansa ko da gashi ya zuba ba komai ai wajen wanke kansa ne gashin ya zuba mun gane ba da gangan ya wanke ya zubar da gashin ba a wajen wanka ne kila gashin ya zuba ko ma ba dole bane ya ga gashin nashi ya zuba to wannan shine fikihu na biyu cewa na sannan fikihu na uku tarbiyya akwai tarbiyya anna al-ikhtilaf al-fiqhiyya ja'izun ya halatta a samu sabanin fikihu wannan malamin yana da fahimta kaza wance yana da fahimta kaza sannan ikhtilafin nan yana da sabubba yana da sabubba daga cikin dalilan da suke jawo saɓani a tsakanin malamai saɓanin fahimtar fikihu saɓani kala biyu akwai al fil usul akwai al-ikhtilafu fil furu al fil usul saɓani a aƙida wannan ko dai ya kasance ɓata ne ko ya zama shari'a ɗaya na kan shari'a ɗaya na kan ɓata yanzu ba saɓani ba ne ba yi saɓani ba idan wani ya zo yana cewa Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa daidaita da ta cancanta da shi ba mu san irinta ba sai wani sai ya ce a ai Allah na ko ina har da matsayi kaga nan ba saɓani ba ne a'a wancan ala hudan wancan kuma ala balal wannan na kan shirya wancan na kan bata so daga sabani akan aqida ba kyau amma al-ikhtilafu fil furu' ja'izun ya halatta a samu sabani a fiqh kaga ibnu abbas yana cewa yaghsilu al-muhrim ra'sahu mai aikin hajji ya halatta ya wanke kansa shi kuma al-miswar ibn makhrama sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ma yace annal muhrima la yaghsilu ra'sahu mai aikin hajji baya wanke kai bai halatta mai aikin hajji wanke kansa ba kaga sabani ne na fiqh to daga sabanin fiqh ya halatta a tsakanin al'umma ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru a annabi na da rai ya faru bayan annabi ya rasu sahabbansa sun yi sabani tabi'ai sun yi sabani atba'u tabi'ina sun yi sabani kuma har duniya ta daɗe za a ci gaba da samun saɓani mun gane to asbab na saɓani suna da yawa to ya halatta dai a yi saɓanin fikin wance yana ganin kaza wance yana ganin kaza sannan na biyu na hudu kai a cikin fikihun da za a fitar a ruju ilal akabir inda al a koma wajen manya a koma wajen manya idan an yi saɓani kun ga da almiswar da ibn abbasin dukkaninsu matasa ne a cikin sahabbai amma abu ayyub al-ansari da tije kuma ibn abbasin ya fi abu ayyub al-ansari ilimi wannan ina jin cikin kuma wanda zai samu saɓani da ni akan wannan ibn abbasin a cikin sahabban annabi sallama yana ɗaya daga cikin manya-manyan fuqaha'un sahabbai guda bakwai kuma shi yafi kowa yawan fatawa yawan fatawa na nuna yawan fikihun mutum walbahar aufahun fatawa wa umar wa najluhu wa zaujatul hadil abar in ji alima musu yubi walbahar aufahun fatawa sagir na abla abin abbasin tekun ilimi shi ya fi dukkan sahabbai yawan fatawa wa umar sannan sayyidina umar wa najluhu da ɗansa ibn abdullahi ibn umar sannan wa zaujatul hadil abar sannan da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Aisha waɗannan hudun a cikin fatawa babu wanda ya kai su yawan fatawa to amma duk da haka ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ke ce a je a tambayi abu ayyub al-ansari malami ne shi kuma dattijo ibnu abbas bai ce ai ni na fi shi ni da ma manzon sa ne ya ce allahumma allimhu kitab wa faqihu fi ya Allah ka sanar da Abdullahi alqur'ani ya iya tafsiri sannan ya Allah ka fahimtar da shi ya zama malamin fiqh addu'a manzo sama yankan wuka ce Allah ya karba addu'a manzo Allah sallallahu Abdullahi ibn Abbas yana ɗaya daga cikin fuqaha us-sahaba in lam yakun aqahum in bai bi kowa yawan fikihu ba to yana cikin masu fikihu to amma duk da haka sai ya ce a je a tambayi na abu ayuba al-ansari radiyallahu ta'ala anhu dattijo malami ne shi kuma dattijo shi yasa dattawa a musulunci suna da matsayi manzo Allah sama ya haɗa dattawa da malamai da shugabannin addini ya haɗa su su uku ya ce wajibi ne a girmama su hadisi sahihi annabi sama ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bishaibatin muslim lallai daga cikin alamomin girmama Allah in kai wannan ka girmama Allah ijlala bishaibatin muslimi girmama wanda ya kasance dattijo ne mai kurkura a cikin musulunci kuma manzon Allah ya tabbatar da cewa shaibatul mu'min nurun min Allah hadisi ne sahihi furfurar dattijan musulmi to haske ne daga Allah dattawa suna da matsayi a cikin musulunci ba wanda yake rena dattawa yake walakanta su ke wanda bai san mutunci ba ko kuma yake bin son zuciya to ya aika saboda haka in an samu saɓani dattawa suna samar da mafita saboda bayan ilimi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba su sun gajiya ganin jiya ba ƙarya ba ne gogayya a rayuwa kullum mutum ya ƙara shekaru yana ƙara ilimi ne suna cewa alhayatu madarasa eh, rayuwa makaranta ce ranar da kake samun certificate shine ranar da ka gama ta ita ba a ba da certificate ɗin rayuwa a duniya sai ka gama sannan za a ce to kayi digiri ko kayi masters ko kayi phd ranar da mutum ya mutu ranar zai karɓi certificate ɗinsa mun gane to kun ga da aka samu wannan sabanin sai sayyiduna abdullahi ibn abbas ya ce a tambayi ay abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu sannan wannan hadisin yana karantar da mu halaccin amsa sallama alhali mutum yana ban ɗaki ko yana yin wanka in amma mutum sallama zai iya amsawa ko ya yi magana gashi nan an ce assalamu alaikum yabba sallamtu alaihi na masa sallama bayan na masa sallama sai ce man hada waye wannan yake sallama to wannan ba fi ƙihu da za a fitar a cikin wannan hadisi sannan daga cikin fikihun hadisin idan an tambaye ka wane ne kai ka zo waje to ka faɗi sunanka da za a gane ka wata rana wani sahabi ya je gidan manzan Allah ta salama sai ya ce ma manzan sama assalamu alaikum sai manzan sama ya ce man sai ce ana sai manzan sama ya ce ana ana sai mai ruwa ya ce faka annahu kariha manzon sama ya sauye ma annabi musamman manzon sama ya amsa sallama sai ce wane ne sai ce ni ne manzon sama sai ce ni ne ni ne ne riwa mai bayani yace fa kari haha!" kamar manzon sama bai so wannan ana anan da yace ba in an tambaye ka waye sai ka faɗi sunanka daidai da waya ka sallama ka buga waya an ce wane ne sai ka ce wane ne duk kuma sunan da kake ganin za a fi gane ka da shi ka faɗa har idan ma abin ya shafi kaman yaban kai kamar ka ce ma kan kamala kila idan kai ta faɗin sunan ka tsura ba za a gane ba amma idan ka ce malam wane za a fi gane ka shi kenan ko alhaji wane ne ko dokta wane ne ko injiniya wane ne shi ke nan sai a gane ka mun gane ba laifi ba ne karka zo kai ta tsawaita kana ana ana ana ba za a san wani ne anan nan ba sannan fikihun hadisin a cikin hadisin yana koyar da mu ya halatta jawazu tikhadi man yusa'idu al-insana fil ghusl ya halatta mutum ya riki wani wanda zai iya masa ya cuɗa shi ta baya amma da sharaɗin ba zai ga al'aurarsa ba dama ya rufe al'aurarsa mutum ya san ba zai iya yin wanka ya cuɗa ba kila hannun shi bai iya kaiwa wannan malaman fiqh hatta na malikiya sun tabbatar da wannan eh, wasil bi bima asura min bil in ji mai ibnu ashir Ya ce idan ka zo yin wanka ko da wankan janaba ne to wasil lima asura bil mindili babu laifi kai amfani da wani tsimma wajen kaiwa inda ba zai hannunka ba zai iya kaiwa ba sai yake cewa misluhu kal habli wat tawkili kwatankwacin sa ya halatta kai amfani da igiya in igiya za ta iya kai maka kamar soso haka kai amfani da shi wajen wanka sai ya ce wat tawkili hakanan ya halatta ka wakilta wani ka ce ya cuɗa ka idan ba za ka iya kaiwa ba amma da sharaɗin mutum ya kasance masturar al'aura ya rufe al'aurarsa ko satir ya rufe al'aurarsa to ya halasta gashi nan ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu eh, ya aika eh, abin nan almajirin sa abdullahi bin hunayn wajen sayyidina abu ayyub al-ansari sai ya tarar da shi yana wanka kuma ya ba da amsa akan haka to waɗannan su ne wasu daga cikin nau'ukan fikihu da za a iya istinbadinsu su a cikin wannan hadisi yana bayani asali akan ya halatta mai aikin hajji ya wanka kuma ya wanke kansa babi na gaba babu fashil hajji ilal umara babin da zai yi bayani akan fashil hajji mutum ya warware aikin hajjinsa ilal umara ya mai da shi umara misali mutum ya taho da niyyar zai yi aikin hajji ne kawai zalla a watannin da ake aikin hajji shawwal zulqa'ada da zulhijja tunaninsa shine ya yi aikin hajji kawai ya yi ifradi to ya halatta juya niyyarsa ya tashi daga hajji ya fara yin umara bayan ya yi umara daga nan kuma idan an zo kwanakin aikin hajji sai shiga aikin hajji shine babu fathil hajji ilal umra babu hukuncin mutum ya juya aikin hajjinsa ya warware shi ya fara yin umra za mu ji hujja akan wannan duk da dama hadisan an karanta mu su a baya ai abinda manzo sama ya umarci sahabbansa kenan sahabbai sun zo kowannen su yana cewa labbaik allahumma hajjan sai manzo sama ya ce a kowannen su duk wanda ya kasance duk wanda ya kasance a cikinsu bai koro hada hadayarsa ba to ya juya aikin hajjin sai ya fara yin umara su kuma abin sai ya zama musu bambara kwai kun san mun faɗa cewa a jahiliya su suna ganin babban zunubi ne mutum ya umara a cikin watannin aikin hajji to sai gashi manzo sama yana umarta su cewa su juya aikin hajjin su su fara yin umara wannan abin ya musu girma Ku shi ne nan male wannan babin babu fathil hajji ila al-umra me fa'idar wannan babin a wannan zamanin namu wataƙila sai a ce jirgin ku ya samu matsala jirgin ku ya samu matsala tunaninku shine ba za ku samu daman yin umra ba ba a kai ku makka da wuri ba sai kana tunanin cewa ai ba za ka samu daman yin umara ba sai kawai da aka zo ni kaci sai ka ce labbaik Allahumma hajj ya Allah ne niyyar zan yi aikin hajji ana zuwa sai aka ce a ai za a iya kaiwa ma har lokaci bai kure ba za mutum zai iya umararsa kafin gobe a tafi misali a tafi a tafi tarwi a tafi mina yau mu tarwi yaran takwas ga wata to shikenan ya halatta mutum sai ya juya wannan aikin hajjin nasa sai ya koma umara shine fasqul hajji ila al umara ya halatta haka an jabir radiyallahu anhu qala أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أحللت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها أمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منن وذكروا أحدنا يقطو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أحديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة فسكت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وأن حديث أن ساموش دقى سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام sahabin manzan Allah sallallahu alaihi ne yana ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan hadisi riwayoyinsa sun sun gabata da yawa a cikin wannan littafin wanda ka bai buƙatar tarjama da yawa in an faɗi Jabiru na kan faɗa muku in ce me kuke tunowa game da shi ma eh? <laughs> Eh? ya auri ba zawara ko kuma shi ne saurayi matashi ne shi yana saurayi ya auri gudu ya auri ba zawara فالإمام البخاري babi da shi yi babi da shi ya ce babu fadli zawajin tayyibi al-imam al-bukhari ya ce gaba zai yi bayani akan falala auren bazawara to sai ya kawo hadisin jabir can kuma sai al-imam al-bukhari sai ya ce babun fadlu zawajil bikr ce babi kuma ya ce ga falala kuma auren budurwa sai kuma kawo hadisin abdullahi jabir ibn abdullahi wannan dai hadisin kwara daya ji a ciki ya fitar da fikihu a wancan ya fitar da fikihu akwai falala akwai daraja mutum ya auri bazawara sannan kuma sai sake babi ya kawo kuma hadisin hadisi ne daya a cikin hadisin shi kuma akwai sai kafa hujja halla bikran tula'ibuka wa ha? <laughs> shi kuma wancan hujjar da Abdullahi ibn Jabir ibn Abdullahi ya faɗa Shi shine fikihu to sai ibn Jabir kenan qala ce a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajj annabi sallama da shi da sahabbansa sun yi niyyar yin aikin hajji kowannen su ya ɗauki harami akan cewa hajji zai yi abinda aka saba yi a farkon musulunci walaysa ma ahadin minhum hadiyun a tare da su ba wanda ya riga ya zo da abin da zai yanka cewa rairan nabi sallallahu alaihi wasallam idan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa talhata sannan kuma da talhatu ibn ubaidillah talha ibn ubaidillah ɗaya daga cikin sahabbai da manzon sun sama ya musu bishara da aljanna su goma a lokaci ɗaya annabi ya hau minbari ya faɗe su da suka yi wa qadima aliyun min al-yaman sai ga sayyidina ali shi kuma ya zo daga yaman kun ga shi ya dau haramin sa daga yalamlam kenan yalamlam nan ne miƙatin mutanen yaman in ba ku manta ba irqul iraqi yalamlam yamani وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني سوني هنا النم منازل سوني مواقيت نم ما سأيت هجكو mutumin da ya zo daga yaman zai yi miƙatinsa daga ya lamlam wannan wuraren ba kuma ta sai da muka faɗi hatta su daga garin makka wanne ne yanzu da zan yi wata tambaya a cikin su wanne ne ya fi kusa da garin makka wanne ne ya fi nisa da garin makka ka cici ka cici manta na'am ina ne ya fi kusa da makka ai madina ba ta cikin mawaki na aikin hajji <laughs> Mai in ka ce madina kawai haka ya sunan wajen nan mutanen madina ne eh zulhulaifa to ina ne ya fi kusa da garin makka ina ne kuma ya fi nisa <laughs> aikin ta kuke yi ba ku da tabbas ku je ku ku saurara ku ci to ali ya zo daga yaman فقال سيتي أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم نيما نينيا أبن لما زل سمي نية النبي نية أيكن حج نيما نينيا أيكن حج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة سيما سيما يتجس جويا نية ستعيك حج سقوما في عمرة هذا أبو idan suka suka mai da shi umara in sun zo makka fa tsufu sai su dawati sun mai yuqassiru daga nan sai su wa yahillu sannan kuma sai su warware wannan haramin nasu su ci gaba da harkokinsu haske lokacin aikin hajji yayi sai su fara aikin hajji illa man kana ma'ahu al-hadiyu sai dai wanda ya riga ya zo da hadayarsa a cikin kuma an ce waye kawai ke da hadaya daga manzo Allah sai sama sai Talhatu bin Ubaidillah sai kaga su kadai ne ba za su yi ba za su yi ne za sai suka ce Nan nantaliku ila minan wa zakaru ahadina yaqtuhu yanzu ya ma'aikin Allah za mu tafi mina ranar takwas ga wata yawmu tarwiya za mu fara aikin hajji wa zakaru ahadina yaqtuhu alhalin al'aura ɗayan mu tana digar da mani ba mu dade da barin saduwa da iyalan mu ba abin ya musu girma a ce mutum ya gama umara in ya gama umara kuma sai a ce to je ya kwance haraminsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa har da matarsa ma in tana nan ya sadu da ita sannan ba zai sake shiga aikin hajji ba ya fara aikin hajji sai ranar takwas ga wata yau mu tarwiya sai abin ya musu girma فبلغ ga النبي صلى الله عليه sallam sai labari ya kai manzo Allah sama cewa ga fata ka nan da ka ba su umarnin cewa su warware aikin hajjin su su fara yin umara in suka yi umara kuma sannan su kwance su ci gaba da harkokin su sai ranar takwas ga wata sannan su fara aikin hajji abin ya musu girma fa kun ga yadda zukata suke ko zukata suna da wuyar canzawa abinda mutum ya saba da shi kada ka zo ka ce lokaci ɗaya za ka canza masa a kabi shi kai masa tarbiyya mun faɗa a baya irin matakan da manzon sama ya bi domin ya ɓata wannan tunanin na cewa ba a yin umra a watannin aikin hajji sai da manzon sama da kansa ya umara su uku dukkaninsu yana yin su ne a watannin aikin hajji domin ya nuna me domin ya nuna cewa wannan fa aqidar da ake da ita a jahiliya musulunci ya bata ta sannan manzon Allah sama yayi haka yace dakhalatil umratu fil hajji hakaza ila yawmil qiyamah yace umra ta shiga aikin hajji kamar yadda aka haɗa hannu wannan har zuwa ranar tashar kiyama ba za su rabu ba duk mutumin da ya zo zai yi aikin hajji to ya fara yin umara sai dai idan lokaci ya kure masa to shi na ke tsammanin ya zalla aikin hajji to kun ga yadda manzo sama yake bin sahabbansa tarbiyya in kana in kana ma mutum wani ya saba yin wani abu mara kyau kana jawo hankalinsa kana masa nasiha to ba rana ɗaya kake cewa sai ya bari ba gabaki ɗaya sun ce a tabi'atu taglibu tatabbu'a abinda aka saba da shi to yana rinjayar abin da yanzu kake son kuma mutum ya fara yin sa ya saba da shi sabo saboda in mutum ya saba da wata al'ada sai ka bi shi a hankali sannan fasto ne musulunta kada kai mamaki wata rana a ce a yi addu'a ya ce da sunan yesu mai tsarki kada ka yi mamaki sai ya tuno sannan sai ya ce sannan ya gane cewa ashe ya yi kuskure الطبيعة تغلب التطبع ɗabi'a kullum tana rinjayar abin da kake son kuma mutum yanzu ya zo ya sabo sai ka bi shi a hankali gani sannan kuma suna cewa ne inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq suna cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi ya wanda yake sanya ado da abin da ba ɗabi'arsa ba bai saba da abu ba yanzu sabon abu yake sanya fara to ka tuna inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq kullun idan kana son ka saba wani abu sabo to abin da ka saba tun can dan nan yana zuwa sai ya zo maka sai ka yi kanka tarbiyya mutumin da ya saba da zagi akwai yiwuwar wata rana a naɗa shi liman ya ce a daidaita sahu wani ya ga wani bai daidaita sahu ba zai ce masa ka daidaita sahu sai ya kunduma mai zagi sannan yanzu inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq shi yasa ba a san ka saba da mummunan dabi'a al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala ya karantar da mu yake cewa dafi al-khata fa in lam taf'al sarat fikra إذا فقاوم هذا ضدها فإن لم تفعل صارت قولا فقاومه بضده وإن لم تفعل صار فعلا فقاومه بضده فإن لم تفعل صار عادة فيصعب عليك علاجها إذا أبي يزومك أزوتيا خطرة إرم كجو أنجيفو مك وانا أبا أزوتياك برغاية زمتنا منك با توقي سوريخ كودش ممونا أظن شين على خطرة yace fa in lam taf'al fa'a fikrata idan baka yi gaggawa yin haka ba zai zama tunaninka idan kuma ka saba da tunani to wata ran sai furta wannan ran sai furta wata yace to idan ka sake kafarta so daya kakka sake furtawa kai sauri ka kawo kishiyar wannan mummunan abin da ka furta ka furta kyakkyawan abu idan ba haka ba sai zama maka aiki sai ka aikata wata daga furtawa sai aiki shi to in ka take ka aikata so daya to kai fada da wannan sosai ka dauke shi ka tanadi makamai da za ka yaki wannan aikin idan ba haka ba to zai zama maka al'ada idan ya zama maka al'ada fa yasubu alayka ilajuha to daga nan kuma za ka sha wahalar warkar da wannan matsala ka saba shi shi ba za ka iya to sahabbai sun saba tunaninsu shine ba a yin umara a watannin aikin hajji to gashi manzon sama ya zo ya ce musu su juya aikin hajjin su su fara yin umara sai dai wanda yake da hadaya shi ya zarce amma duk wanda bai da hadaya to ya bata yayi bayan ya gama umararsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa ya kwance ihraminsa ya ci gaba da harkokin rayuwarsa sai an zo kwanakin aikin hajji sai ya fara aikin hajji to shine suka ce anan taliqu ila minan wa zakaru ahadina yaqtu yanzu za mu kira ka mu tafi garin mina ranar takwas ga wata alhali ɗayan mu al'aurarsa bata gama tsiya yadda maniyin saduwarsa da iyalansa ba to labari sai kai mu manzon sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara su fa qala law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahadaitu manzon sa ya ce a'a ni ma da za a dawo min da baya ta dawo yanzu lokacin da ya wuce min da za a dawo da shi yanzu to ma ahadaitu ni ma da ba zan zo da hadaya ba sannan walaula annama ma iyal hadiya la ahlaltu ni ma ba da dan nazo da hadayata ba to da ni ma ba zan yi da ne ta halluli da sai in yi tamattu'i tare da ku amma tun da na riga na koro hadayata to yanzu ba zan yi tamattu'i ba zan yi kirani ni ma dai na juya zan yi umara amma daga umara kuma zan yi tazarci zan hada umarata da aikin hajji na ina jin duk kuna gane wannan kuna gane bambanci tsakanin tamattu'in nan da ake ta magana kansa da kiranin nan da kun biya kudin aikin hajji ne da kun fi ganewa eh. haka na faɗa muku tarar yanzu duk wanda ya je biya kudin aikin hajji ya fi gane wannan karatun ka ga ko mun yi wajen wata nawa muna karatun babin nan kitabul hajjin nan ya kamata mu sauri mu gama shi mu shiga kitabul buyu'i za a fi jin daɗi to to kun gani so da ka hadisin na karantar da mu halascin mutum ya zo da niyyar zai yi aikin hajji ya juya ya koma ya fara yin umara duk da niyyarsa da ya kati ya ce aikin hajji zai yi to in ya shigo garin makka ya shigo masallacin ka'aba sai ya fara yin umara in ya gama umararsa kuma sai ya kwance ihramin sai je kawai ci gaba da harkokin rayuwarsa sai ranar takwas da wata ranar da ake tafiya mina to daga nan shi ma sai ya ce rata ya tafi mina ya fara aikin hajji kenan ranar tara ga wata ya je arafat da yamma kuma in rana ta faɗi ya wuce ya tafi muzdalifa rana goma ga wata da an ya yi jifa sannan ya je ya tsawaful ifada sannan ya asa'ayu bainas safa wal marwa sannan ya zo ya yanka sannan kuma ya aski shi ke ya gama aikin hajjin sa abin da ya rage masa shine jifa na kwana sha na ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata in yayi jinkiri ya kai sha uku ga wata sannan kuma sai tsawaful wada'i tsawafin bankwana idan an ce ga jirgin su nan za su komo gida mun gane wa hadat aisha to lokacin da aka zo za a fara aikin umaran nan sai na aisha kawai sai haila ta zo mata kun ga akwai wasu hadisai da ake ruwaitowa cewa na na aisha ba ta haiba ta zo wannan hadisin ya karyata su hadisai ne dama na karya ba su tabbata daga manzon Allah ba su tabbata cewa na na aisha ba ta haiba ba wasu wai suna kawowa falala ce shi zai nan sai su ce ai ita ba ta haila bayan mace ba ta haila matsala take da ita rashin haila a mace matsala ce manzalla su sama ya tabbatar da cewa inna zalika shay'un katabahu Allahu ala banati Hauwa. ai haila abu ne da Allah ya riga ya wajabta ya rubuta shi ya halicce shi tare da 'ya'yan na na Hawwa sadaka duk mace tana haila in ba ta haila to tana da matsala sai ta je wajen likita to wahadat aisha kawai sai na aisha ta fara haila fa nasaqat al manasika kullaha sai manzon sa ne bata umarni yace duk aikin hajji da ake ta je ta yi ghayra annaha lam taquf bil bait sai dai ba za ta yi dawafi ba me haila ba ta dawafi me haila ba ta dawafi shi yasa limamu tirmidhi a cikin sunan ɗinsa ya ce babun taqdi alha'idu almanasika kullaha ghayra tawafi mace mai haila za ta yi dukkan ayyukan hajji da ake amma ba za ta yi dawafi ba saboda haka ba za ta yi dawafi ba to ita kuma umara ai ne jigon umara dawafi umara abu biyu ne dawafi da sa'ai to na nan shi kuma za a fara umara shi nan ba ta yi dawafi ba ba dawafi sai na na shi ta fashe da kuka shi ne mazan sama ya ce mata inna zalika shay'un katabahu Allahu ala nisa'a ala ala banati Hawwa ai wannan wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan ƴaƴan na na Hawwa saboda haka ba mamaki dan kin yi wannan ki je duk abin da mai aikin hajji yake yi ki amma banda dawaki to da aka gama aikin hajji na na Aisha radiyallahu ta'ala anha bace dawaki ba falamma tahurat lokacin da ta yi tsarki ɗafat bilbaiti sai ta yi ɗawafi amma wani ɗawafin ɗawaful ifaba ɗawafin rukuni akwai ɗawaful umara sannan akwai ɗawaful ifaba ɗawaful ifaba ne wanda ake ranar goma ga wata ɗawafin aikin hajji kenan wannan rukuni ne idan mutum bai yi shi ba aikin hajji shi bai yi ba to sai ta je ta yi kun ga an kun lura a nan na na aisha ba ce me ba kenan ba ce umara ba jazakumullahu khairan ba ce umra ba qalat ta ce ya rasulallahi ya manzon Allah yanṭaliquna bi hajjin wa umratin wa antaliqu bi hajjin ya ma'aikin Allah yanzu kowa zai tafi yayi umra yayi aikin hajji ni ko zan tafi da aikin hajji kawai ladar aikin hajji kawai nake da ita amma duk sauran mutane sun yi umarsu kuma sun yi aikin hajjinsu. su fa amara abdurrahman ibn ali daga nan sai man sama ya umarci sayyiduna abdurrahman ibn abi bakar dan uwanta dan uwanta dan wannan na isha ba ya umarce shi da cewa an yakhruja ma'aha ila tan'i ya fita da ita zuwa tan'i kun tuno da falala abdurrahman ibn abdurrahman ibn abi din nan ko shine wanda aka ba manzon sama asawakin sa lokacin da annabi sama zai rasu ya shigo a tare da shi akwai asuwaki fabaddahu rasulullahi ta sama basarahu sai man sama ya nuna idansa cewa yana son wannan aswakin na na aisha ta ce a kuduhu lak in an so maka shi ne manzon sama ya nuni da kansa an na'am eh ta ce sai na an so masa na ƙara tauna masa na tsabtace masa sai na bashi fastanna sai manzon Allah ta salama ya aswaji ta ce falamma qada yana gama wannan asuwakin shi kenan kawai sai rafa isba'ahu sai ya daga yatsansa haka ya ce fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la to shine wannan Abdurrahman din to sai manzon sama ya umarci dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr an yakhruja ma'aha ila at-tan'i ya tafi da ita wajen da ake ce masa at-tan'i yanzu wajen yana nan an mai da shi gari ana ce ma wajen masjidu aisha sunan wajen kenan kaga yin dan shi a yaje sai da kai yaje wajen sunan wajen masjidu aisha eh, dama alwa'iz al-andalusi ya ce ayya mubghidi la ta'ti qabra muhammadin fal baytu bayti wal makanu makani yace kai wanda kake gaba da ni injina na aisha in ka tashi kakka je wajen kabarin manzo Allah ta salama ai kabarin manzo Allah ta salama gidana ne wal makanu makani sannan wurin wurina ne to masjidu aisha haka ake ce masa a yanzu wajen an gina ya zama akwai umran akwai shaguna da komai na rayuwa a wajen fa'atamarat ba'da al-hajj shikenan sai ta umararta bayan aikin hajji wannan hadisin babban fikihun da yake karantar da mu shine yana karantar da mu ya halasta mutum ya zo da niyyar aikin hajji ya juya ya umara sannan kuma wannan hadisin ya sake tabbatar mana da cewa abinda annabi sama ya umarni da shi na nau'ukan hajji na ƙarshe shine tamattu'i ai aikin umara sannan a huta sannan a fara aikin hajji sannan hadisin na karantar da mu cewa idan mace ta haila ta kama ta ko jinin biki ta haihu to duk abin da ake na aikin hajji za ta yi amma ba za ta yi tsawafi ba sannan hadisin yana karantar da mu halaccin idan mutum ya zo ya aikin hajji saboda kurewar lokaci bai yi umara ba to bayan an yi aikin hajji sai ya je ya umararsa sannan hadisin mafhumul mukhalafarsa na nuna mana cewa idan mutum ya riga ya umara to bayan an gama aikin hajji kuma ba zai zo ya sake wata umara ba an tambayi a Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala akan wannan yace bid'a mutum yayi umra a farko aka yi aikin hajji kuma sai ya ce ai tunda ba a kwashe mu bari in sake zuwa in je in yi umara a shi ma misali Usaimin ya ce bid'a ne bai tabbata a sunna ba abin da ya tabbata shine sai idan mutum bai samu damar yin umara a farko ba shine zai zo ya ce zai yi umara sannan wannan hadisin na nuna mana cewa mutumin da ke da niyyar ya umra a aikin hajji eh, dan a cikin garin makka dan garin makka ne shi yana son zai yi umra to ba sai ya je miƙati ba ba sai ya je miƙati ba sai ya zo wannan wajen da ake ce masa at-tan'im a nan zai yi zai ɗau miƙatin sai a nan zai ɗauko umararsa akwai a malikiya suna cewa mutum ya tafi wajen aqiq shi ma waje ne a makka amma dai wannan shi ne tabbata a sunna a tan'im wajen da ake ce masa yau masjidu aisha sannan kuma wannan yana karfafar gwiwa malaman da suke ganin cewa idan mutum zai tafi mace za ta je aikin hajji to tafi da muharrami ta tafi da wa muharraminta domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya tura sayyidatuna Aisha ya hada ta da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu ma ya yaje ya raka ta ta je ta ɗauko haraminta daga wannan wajen da ake cewa at-tan'im wanda ba nisa yake da shi ba a garin Makka je in san samu ne ya zama akwai wannan in ba kuma ta ba mun yi magana a kan muharrami a baya da kuma irin ruɗin da ake ciki a yanzu a game da shi Allah shiryatar da mu Allah fitar da mu wannan rudin to wannan shine abin da Allah kaddara mana karantawa a yau sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu karkarabe wannan babi ko kuma mu karanta hadisan da Allah ta'ala ya kaddara mana za mu karanta a ciki wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi umra kawai zalla umra kawai zalla ya riƙa yi domin ya fara nuna musu cewa tunaninku da kuke da shi cewa ba a yin umra a watannin aikin hajji to gani ni ina yi da kaina a cikin watannin aikin hajji ai aikin hajji manzala sama kwara ɗaya ta ɓai, da zaran ka ji ana hajjin manzala sama to hajji ɗaya ta shi shine wannan hajjin na ban kwana shine hajjin farkonsa kuma shine hajjin karshensa mun san bai ya wani aikin hajji ba ba kayan malaman sira sukan ambaci cewa ya taba yayi wasu ayyukan hajji kafin zuwan musulunci kafin aiko shi a matsayin annabi to waɗannan riwayoyin Allahu a'lamu bi sihhatiha amma dai abin da ya tabbata hajjin manzon ta sama hajji ɗaya ne shine wannan hajjatul wada'i hajjin sa na ban kwana da ya a shekararsa ta tara wanda kuma daga nan bayan dawo shi ya dawo shi gida to manzo sama bai sake lafiya ba tun daga wannan lokacin yau ciwo gobe sauki jibi ciwo haka manzo sama ya har lokacin da Allah ta'ala ya karɓi ransa ya koma gare shi mun gane amma waɗannan umarorin manzo Allah sama ya yi su kuma ya yi su dukkan a cikin watannin aikin hajji har uku na'am wa alaikum salam dawafi ai kala kala ne bari mu yi magana kansa akwai dawafi na umara dawafi na umara shine mutumin da yazo zai yi umara zai yi dawafi zai yi dawafinsa wanda dawafinsa zagaye ukun farko zai yi su in namiji ne da gudu kuma ya bude bangaren hagun sana in ya zo na hudu sai koma yana tafiya kuma ya rufe kaga wannan tawaful umra ce sannan akwai tawaful ifada shi kuma tawaful ifada shine wanda ake yin sa ran goma ga watan aikin hajji tawafin aikin hajji ke rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji an yi tifaki akan cewa rukuni ne matsayinsa matsayinsa ne da arafat matsayinsa ne da arafat kaga wani sama ko ya ce alhaddu arafa aikin hajji ma arafa ne kawai iyaka suna da bambanci arfa rana ɗaya ce kawai in ta wuce mutum shi ke nan shi ne nake ce muku in ka ji mutum ya je aikin hajji amma ka ji ana magana ya arafa ce ta ban samu damar yi ba ka ce mai alhaji ya dai je makka amma bai aikin hajji amma shi tsawafin ifada to mutum yana da damar jinkirta shi ma damar watan zulhijja bai fita ba mutum yana da damar da zai iya yin sa ba dole sai ran goma ga wata ba amma dai rukuni ne in mutum bai yi shi ba aikin hajjin shi bai yi ba sannan idan mutum bai yi shi ba to ba da damar saduwa da iyalin har sai ya yi ka ji abin nan ɗinsa ke sai akwai tsawafin wada'i tsawafin wada shi kuma shine tsawafin da ake ranar da za a ban makka manzon sama mai riwaya ce umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait an umarci mutane ya kasance ƙarshen aikin da za su yi na aikin hajji ya kasance a cikin a masallacin ka'aba ne shine tsawaful wada'i to shine jinsin tsawafi na uku sannan akwai tsawaful nafila duk lokacin da mutum ya je makka yana da damar da zai tsawafi haka nan kawai ya shige ya zagaya kuma kowanne ba a wuce bakwai sai zagayensa guda bakwai da wafi har ma malaman fikihu sun yi saɓani idan mutum ya shiga ka'aba haka nan to da ya tahiyatul masjidi da ya dawafi wanne ya fi na taɓa kawo muku wannan aiko wanda ba su mantawa mutum ya shiga masallacin ka'aba da ya dawafi da ya tahiyatul masjidi wanne ya fi wasu malamai suka ce hiyatul masjid shi yafi domin umumin faɗin annabi sallama idan dakhala ahadukum almasjid fala yaq'ud hatta yarka'a rak'atayn duk wanda ya shiga masallaci a cikin kai ya zauna sai ya raka'a biyu sai suka ce ai masallacin Ka'aba ya shiga cikin umumin masallaci manzo ya ce idza dakhala ahadukumul masjida nan alifun da lamun suna fa'idantar da gamewa ne kowane masallaci to suka kafa hujja da wannan zo da idan mutum ya shiga masallacin kaba suka ce ta tahiyatul masjid zai wasu kuma malaman suka ce a dawafi zai suka kafa hujja suka ce a ai ba inda ake yin ke kenan to dan me za ka zo a ce ga ga ga wajen dawafi kuma sannan ka ce za ka yi tahiyatul masjid so da ka yi sannan suka ƙara kafa hujja suka ce in ka gama dawafi akwai raka'a ta dawafo ai za ka yi raka'a bi ta dawafi hujjar suwa ta fi ke kenan wancan ba hadisi ba suka jawo ba eh? Eh? kai zahiriya ne kai zahiriya ne <laughs> wannan suka kafa hujja ta biyun nan ta ce to da yi a cikin dawafi bayan ka gama dawafi kuma kana raka'atar dawafi za ka yi dawafi sannan kuma ka yi raka'a biyu to kaga ka yi wancan ga kuma abin nan to in ka shagalta da tahiyatul masjid ba sai dai idan kana tsammanin ka shigo masallaci kuma kafin ka gama dawafi za a tada sallah haka ta kan faru sosai duk da su wani zubin za ga idan an kira sallah akan ba da lokaci mai tsawo kafin a tada sallah amma kuma wannan ba ka'ida ba ce da za ka dogara da ita daga inda kana ka shigo masallacin ka'aba abin da ya fi shine ka yi ɗawafi in ka gama kuma za ka yi raka'o'i guda biyu a matsayin raka ta tsawa ka fahimta daga shi wannan bai da lokaci sannan shi ɗawafi bai da lokaci hadda auqatun nahyi lokutan da aka hana a yi sallah to ana dawafi kowane lokaci za ka yi dawafi rana za ta faɗi daidai lokacin da ke faɗi wannan ba an hana a yi sallah ba to za ka iya dawafi daidai lokacin da rana take ketowa za ka iya dawafi so ka suna da bambanci da sallah na yanayin da kai bayanin hawa shi ya sauran ma ne shi yasa shi kadai yake wannan su sauran ɗawa ba a musu haka kawai za mutum zai yi su ne da tafiya yana yi yana zagaye yana zikiri zikirin da ya sokaka a gare shi iyaka a ruwaito manzo Allah salama idan ya zo wajen da ake ce masa multazam multazam shine tsakanin kofar Ka'aba da alhajjul aswad to ana ce masa multazam to manzon yana cewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم سوى راح قارا يوم جي manzon sallama ya koro hadayarsa yi umra amma bai yi tamattu'in ba Yi umra da ya umra sai ya tazarci ya haɗe da aikin hajji ka fahimta ya kirani kenan shi yasa nace kuna fahimta kiranin nan da ta tamattu nan da ake ta faɗi kaga da ka biya kuɗin aikin hajji nan da ka fi ganewa <laughs> to ne ba wai ba zai yi umara ba zai yi umara in yi umara ba zai kwance umar ba zai kwance haraminsa ba zai ci gaba da zama a cikin muhrimi yana kallon matarsa amma ba zai sadu da ita ba ba zai yi aski ba ba zai yanke kumba ba ka fahimta shi ne hmm, na'am eh. na dai ramadan din ne tabbata eh. na ramadan ne ya tabbata hamman zalar su ne ce ka hajjati kamar fallar mutum ya aikin hajji yin umara a watan azumi walaikun suna na'am to <laughs> to ban san wannan ba ban taba ganin wani abu game da shi ba amma dai mutumin da yake wanka ai tsirara tsirara yake ko da dai ya sa dan kamfai ko ko ya sa gajeren wando ya rufe al'awatul mughallaza eh amma dai da sharadin ba ganin shi za a yi ba ganin shi za a yi ba akwai hadisan da ake faɗi cewa idan mutum ya yi magana mala'iku sun juya baya za su waigo sai su ce sai su zata yayi ne sai su kalli al'aurarsa sai su tsine mishi wannan hadisan duk ba su inganta ba hadisai ne mawdu'ai ba ma da ifai ba saboda akwai dalilin da zai sa mutum ya magana amma ba magana irin yadda mutane suke yi ba yan gayu mutum sai ya aje telefon a bayi saboda takarci magana ta dalili a wannan ma dalili ne jawo ya masa ko in ba dalili ba wanda ya ce a kai magana a bayi saboda me zaka je bayi ka kama surutu ba wajen zama ba ne waje ne na ka biya bukatar ka kai sauri ka fito to me yasa mutum zai je har aje mishi wai telefon irin landline din nan da ake yi da ko da ke har yanzu akwai shi shi kenan zai mutum yanzu eh, ai yanzu nan ma ina bayi ne wawa ina zama wawa ko irin masu yin irin wannan jacuzzi din jacuzzi shi ya a mishi wani haka kaman wani wani akwati a ciki zai rika shiga yana yin wanka duk tunani ne na bature ya mai da mutane sakarkaru shi bai da addini shi kenan kawai sai mutum ya kwasa ya ɗiba shi kuma kawai an waye ba daidai ba ne irin wani ko daga ban san wani dalilin da ya bambanta tsakanin ko mutumin da yake da kamfai ko kuma wanda bai da kamfai ba ban sani ba sai dai mu ƙara bincikawa amma dai wannan dai umumi da umumin hadisai suna tabbatar da ya halatta idan mutum yana wanka idan an masa sallama ya amsa kuma ya halatta ya yi magana inda dalilin yin magana amma ba mutum ya daina surutu ba eh, yanzu kana mutum yana bayi ruwan shi ya ƙare kuma da matar shi kusa shi kenan sai ya ce yaya kuma ga sabulu a jikin shi ya zai yi so kaji to ga wani misalin ko yana amfani da shawawa sai aka ɗauke ruwa ya zai yi ko kuma ya riga ya shiga ruwan zafin da aka sa masa ba famfo a baya ruwan yi masa zafi kagan ya fara zubawa sai ji da zafi ya zai yi kaga zai kira ya ce a zuwa karo masa ruwan sanyi ko wannan dalilai ne da za su jawo mutum ya magana a ban ɗaki amma ba haka nan kawai kuma mutum ya mai da shi abin nan ba irin yadda za ka gani a irin makarantun jami'a kaga takatar arna shi kenan kawai mutum ya zo da fito yana fito yana yana fito Ku je na waka jesus a bayi ina shirya صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله